miladiya shida muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rajin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadun sadiq ila ashrafil masadiq littafi ne da ke bayani kan tsarki da ibada da mu'amala akan mazhabar imamu malik imamu darul hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi eh, fasalin da ke magana a kan sadaki wato muna cikin babubuka ko fasula da ke magana a kan aure sannan fasalin da ke magana a kan sadaki za mu ji abinda mai littafin zai ci. mai littafin muhammad ibn abdurrahman ya ce la hadda li sadaki babu iyaka ga yawan sadaki komi yawan sadakin da mutum zai ba matarsa to ba a cewa ya yi yawa ya wuce wuri bai yi yawa ba sannan kuma bai wuce wuri ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa a ataytum ihdahunna qintara Allah ce wa mallam ya ji min minkum tsaulan an yanki halmufanatul muminati fa mimma malakat aimanukum dukiya Allah ya ambata dukiya mai yawa saboda haka nawa mutum ya ba mata ta sadaki in laihe akwatuna nawa ya yi ya ba ta. duk gaba ɗaya ba a ce ya wuce wuri yana da su ne in bai da su bai ba kuwa saboda haka a bar ganin laifin masu yawan sadaki da kuma yawan laihi akwatuna beljek babu iyaka a barganin laihinsu kuma kada ce sun yi almubazzaranci suna iyawa ne shi yasa su kai kai da ba ka iyawa tsaya gwargwada abinda kake iyawa ɗan hmm. ɗiyanka aka kama ba ka cewa sun yawa a maisuwa wa ƙallahu nisabul khasi'i shi ne ce amma karancin sadaki duk da babu haddi shi ba daga Allah subhanahu wata'ala ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu haddi iyaka ake karancin sadaki kaza babu amma malamai mujtahidai sun yi ƙoƙari sun ta ƙayyade ƙarancin sadakin amma kuma wannan haɗe ne da gare su ina sabu falahu ma'ajiran wani in falahu ma'ajiru to a malikiya ƙarancin sadaki nisabul qat'i abinda mutum ya sata za a dace mai hannu rubu dinarin kenan ko ko kuma dirhami uku ibn hazm az-zahiri rahimahullah yace shi wannan hukunci da imam malik yayi yayi tunani kuwa abin da yake kenan yayi tunani kuwa imam malik ya kwatanta gabar da za a dace da gabar da za a eh, ci amfaninta tun da abin da ke halartar da a dace gaba rubo dina to rubo dina da ɗin kuma na halartar da kuma farajin mace ga mijinta kwatancen kenan kiyasin kenan ya ce tawo shin an dace ciwo aka ji ko daɗi aka ji ciwo shi ko lokacin da ya halattar da farajin nan gare shi daɗi ya ji ko ciwo ya jiya daɗi ya ji ko to ya za a kwatanta daɗi da ciwo duk da bai yadda da kiyafin ba gaba ɗai zahiriya ba su yarda da kiyasi ba amma kuma ce to wanga kiyasi ne imamu malik ya yi ko waɗanda suka yarda da kiyasi ba su an san ba don cewa suka yi a samu daidaito illar abin da bai da hukunci wanda za a kwatanta shi da wani a yi musu hukunci ya zamo dalilinsu illar su ta daidai kamar giya da ababen da suke na shaye-shaye ne da babu hukunci wasu alkur'ani ko hadisi to saboda mai za a kiyasta ku ga giya don ɗauki hankali kamar yadda mutum ya sha giya zai fita cikin hankali haka ba in ya sha daga in ya sha kasaliso in ya sha katolin in ya kaza duk zai fita cikin hankali shi saboda ka hukuncin su guda amma ya waɗannan illolinsu ba su yi zama ittifaki ba su daidaita ba inda an dace hannu wanda aka datse daɗe shi kaji a je to a kwatanta da wanda shi ma iya sadu da mata ta yi daɗin da zai ji su ta yi daidai ya ce to nan su gaba ɗaya ba ta daidai ba saboda haka wannan kiyasi ba ɗin fataccen kiyasi ko ga waɗanda suka yadda da kiyasi balle shi gaba ɗaya ma da bai yadda da kiyasin ba sai ba da mai raddin da ibn hazm yake nan ga waɗanda suka ce akan rubu dinar abu hanifa na alai yake bisa gare wanda zai aure da ce to shi fa abinda an gare ba. ya ta kalmar silifa guda biyu su da gare annabi ya ce a rabin min na suke bin alai ke ya take auren da kanki sadakin ki ne na alai ta ce yi eh, ta yadda ba dai ta samu miji ba ahem to shi ke <laughs> bukatar ta zai ta samu miji ko to ta samu miji shi ke nan ran da ya samu abin da ya fi na alaihi kuma shi baka bukata da ta riga ta biya ta daga cikin gidan miji to haka ya kamata a yi la'akari da shi hadin da muke ciki yanzu ba to tobi na ɗiyar da suke ta jibin akwatuna a ba kai ta jibin akwatuna ba ko kuma sadaki mai yawa duk wannan gaba ɗaya ta mutum ko kuma kai miji ka ce sai an kawo ma zara tau da dai su da leke da menene da menene duk gaba ɗaya ya taɓa su in an samu in an kawo amsa bai da yana iya ɗaukar nauyin matan wanke ta miƙa mai ta ɗauke ka nauyi ko ta aza mai nauyin can ko shi ku allah ya hore mai abin da ya kai ɗaukar nauyi amma yadda waɗannan al'adun da zai kawo bai da saboda ka wannan bai kai a ce a hana mai mata ba a ce ko hei bai iya mata ba ya da ɗin kamar in sawa ko wanke ta bi kamai shi kenan ka ɗauke masu nauyi ka rufa mata asiri ko ehe shi kuma bukatar ta ta biya ya samu mata ita kuma bukatar ta ta biya ta samu miji shi kenan iya kuma yi tuwo an ci gobe in garin kwaki na haɗata a ci haka na shi kenan hankali kwance annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye na na aisha take ba da labari sadaki da yake wa mata ne sintai asharata uqiyatan wa nashr ukiya goma sha biyu da rabin ukiya kowace ukiya guda duka dirhami arba'in arba'in sau goma nawa ɗari hudu ko sau sha biyu ɗari hudu da tamanin kenan ko rabi kuma ishirin kenan ko rabin ukiya to shi ne ta ce wa zalika hamsin mi'ati dirham dirhami ɗari biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa mata ne sadaki to mi da babu koyi da shi <laughs> eh saboda babu koyi da muka tsaya dirhami uku maimakon dirhami ɗari biyar yawa <laughs> kan ka. da zama da haka duk matan da yake wa sadaki in ya kuɗi zai ba wa to abin da yake ba suwa ke nan bai taɓa ragewa daga haka ba kuma ka san dai matan da yake aurowa daraja daraja daban daban daban daban ne ko duk ba a cewa duk gidajen su gaba ɗaya duk eh, abin da eh, in gidan sarauta gidan sarauta suka hito dukkansu ko gidan masu kuɗi suka hito dukkansu ko gidan talakawa dukkansu ya bambanta amma in dai kuɗi zai ba su wata daki jasami 500 saboda haka wannan na nuna cewa kenan kai da za ka yi sadakin ƙarfinka aka dini mi za ka iya basuwa ba wadda za ka auro ba kakkai da aka ne da wadda za ka auro kai da za ka yi auren mi kaka iya haka Allah subhanahu wa ce. yake la yanfiq zu ta'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما mimma الله haka wurin sadaki ma haka ne an zo sa'atin kake in an ce 500 kace na bada miliyan ɗaya. an bayyana ko sai shi ke kuma wanda aka ɗan hukunta mu arziki na an ce ɗari biyar ce da Allah ba mai ɗari biyu sai ka roƙa ware ku in an bari to wance to dan kara a ta ciniki dai kamar yadda aka saba ko a san da kai inda matsayin da za a yi shi ke nan sai a yi sadari kakka tambayi laifi ni ya ko mata da zai ko mata ya ko mata dole ne shi mata tunkin da za ta sa tawa amma wannan ɗari biyar da mazo sallallahu alaihi wasallam yake sadaki da su dirhami ɗari biyar babu duk malamin da yake a a duk wanda zai aure sai ya bada sadaki da ɗari dirhami ɗari biyar don koyi da mazo sallallahu alaihi wasallam ba haka ba bai ba wannan ya nuna mana kenan cewa babu haddi ga karanci ko kuma ga yawanci babu haddi wa yajuzu arzan. ana sadaki da urula wato rangama ba ka da kudi kasa wasu kayan sai suwa gare ka in bilawusu gare ka in tarho gare ka in shaddoji gare ka ka ce to in laifin suka gare ka ka ce to su za ka ba suwa zaki in ya so ka wani adadin abin da za ka ba suwa da siffar abin da za ka bayar ya zan kai ne za ka bayar ka san abin da za ka bayar shi wanda za ka ba ya san da abin da za ka ba shi al'arufu nan in abinci ne kuma ka waɗin nau'in abincin da za ka bayar da adadin buhun da za ka bayar ko kwano au manfa'atar ko kuma amfani amfani za ka bayar sadakin karantar da ita za ka yi alƙur'ani sadakin ke nan ta yadda ɗaya eh, ta yadda ka karantar da ita Al-Qur'ani har ta sauke idan tana iya karantawa lafiya lau ta dace kenan an fahimta ko amfani kenan amma a ce ka wa ubanta noma ke ita kafa ita kafa ita da gona ta da gona saboda haka akwai nazari wannan a ce a yi gwalma a matsayin sadaki akwai abin nazari in sadakin da ka bayar ko uban da kabbayar bayar ita zai mika ma ta ne ta bayan da ko tawa ko a ce sayan kujeru ko sayan gadaje ko sayan minana a wannan hakkin ta ne a mika masa abinta halat malat ita ba ta da bukatotin za ta gidan miji tana da bukatoci sai ke cikinsu wannan haƙƙin kuma a sai mata kujeru a sai mata gadaje miji ba da wannan nauyi ba ba ban da ba ki ba ka iya ki ba ka gadon da za ka kwanta ne ka ah, amma sai al'ada ta juyar da abin ko to saboda haka duk wanda ya ce a a ka a ce ba ya saba musulmi ba sunna ta ba wanda al'ada ce uban ya ce gadaje da kujeru wannan al'ada ce abinda an suna sakkan miji me ka bida mata ko a wanke mata a kawo shi kenan an haima zara al'ada ta amfani an ba a yi ba dokar ka yi faɗa ba a yi ba ko kanka tozarta ta don ba a kawo ma gara ba ba gara ta da in tun farko in saboda gara ka ce to da sharaɗin fa sai an kamin gara ka za a zai sharaɗin in ya zo ka ba da ba ke wajen matsayaci da a jira hawa ne shekaru an ji manfatan ko yanzu abin da za ka ba da sadaki ita za ta amfanu da shi kai tsaye ko kuma yanzu sana'a za ka koya mata Dukkin tela za ka koya mata yanzu tana amfadan kanta ko kuma man shahi turarruka ne da makamantansu za a koya mata ya zama ita maɗin tana yi tana sai suwa tana amfanin kanta ko kuma ya kasance makaranta za ka sa ta ka ɗauke mata nauyin karatu amfani ne da zai koma gare ta ko ta wannan tun na iya zama ta dai wa'ala abdin mutlaq kuma ana sadaki da bawa mutlaq ba tare da ambaci sifar bawan ba haka na din ya halatta wa shawratin ana sadaki da kayan daki me an sadaki to zai mata kayan daki sadakin kenan ta amince eh shi kenan to an gama wa yalzamu alwasatu min arraqiq a wurin da bawa zai ba da sadakin to bawa din ba sai wanda kima ta take koli ba ko kuma wanda a kasa kasa dindindin ba a duba wanda a tsaka tsaki in ya kawo ya bata shi a dole ba wanda a mafi tsada ko kuma ya zo ya ɗauko tambaɗaɗɗin bawa ya kama ta an kai shi kasuwa ma kowa ma bai so ba sannan wurin kayan ɗaki ba wa shaurati misliha kayan ɗakin kuma irinta irin misalinta yaya misalinta ɗan ubanta da aka wanki yaya ne aka yi musu kayan ɗaki ɗan bari da ko to da shi aka umarni irin yawan kayan ɗakin da irin nau'uka na kayan ɗakin da aka yi musu to sai a zo a diba ko ya sai diba ya gani in ya so shi ma ya mata irin shi don da gidansu za su yi da irin abin da suka saba kenan to saboda haka shi ma haka nan zai yi mata tun da ya ɗauka cewa kayan ɗaki zai ma washta za ɗo adamihi mubtilun a sa sharaɗi cewa za a aure ta amma ba da sadaki ba to wannan ba ta ce aure ne a kada sadaki gaba ɗai dalilin da ya sa wasu suka sa sadaki cikin rukunin aure kenan amma ba ka ba asali sadaki bai cikin rukunin aure rukunin aure shi ne waliyi almahallu miji da mata ne, sannan a asiratu waɗannan guda uku su an rukunin aure ba a zo a ce za a ɗaura aure face sai an same su cikin wane ne ke bida wane ne ke bida wacce aka bida wacce aka bida a wurin miji da mata ke ne kuma kowane su na so babu tilas wurin wa za a yi bida ce ga waliyinta shi kuwa miji ko ya zo da kai ne ko ya aiko wakili wakilin shi zai zo ya ga tsakanin shi da waliyinta ɗan da ake yi siga ɗin shi ni wane wanda aka sani da suna kaza na unguwa kaza gari kaza ni ne na zo biɗan ma ɗana mai suna kaza auren ɗiyar wane da aka sani da suna kaza ne wadda ake ce ma sunanta kaza tare da batun mai sunan ɗiyar da aka zo biɗa auren ba ɗaya na zo na ɗiyar ka aure ba wacce ɗiyar nagar malami haka nan duwar da ya kamo hoyi ba kuwa shi ne ba tare da an baci sunan ba <laughs> duwar da ya kamo ba kuwa shi ne eh arbe ya darbu ba ta ya kace ba to ga ya ga an ba ka da aka sai an sunan sunanta an bayyana ko to waɗannan siga an zo an yi bid'a to sai al'adar mu ta ce a'a an yi bida an ba tuwa in ba daura aure ba mata ba ta zama miji ko bai zama mijinta sai ranar da aka zo aka zauna aka daura aure sannan miji ya zama miji mata ta zama an fahimta ko? faɗin da su kuma ba su da wannan al'adar da zarar an ji an yi bidan an ba suwa shi kenan mata ta zan mata miji ya zan miji iyaka a sa ranar kaita to su da sun yi wannan bidan shi kenan an gama amma ban da mu al'adunmu ta hausa fulani an yadda ya yi bida an yi sadaki ko kuma in ba a yi sadakin ba ma sai ranar ɗar ma'armi ko bayan haka dai tukuna daɗa in an ɗaura aure matar da zan mata ba ɗaura aure ba a taba da zan mata ba ɗayansu ya mutu wahin haɗar ma'arme to ba mijinta ya mutu ba shi ko ba mata ta ta mutu ba an fahimta ko babu gado tsakaninsu babu ta ba don mutum bai zan miji ba ba zai amai ta ba ita kuma ta zama ta ba ba zai a gaje ta ba ta an gaba wannan ke to idan ya kasance shedan ya shigo tsakaninsu wurin hirace-hirace ciki ya shiga to ɗan ɗansu ne kuma ɗane na halar an yi bida an batuwa ga shari'a aure an gama iyaka al'ada ake jira a tun tunhaye to ba kai ka tunhaye al'adar ba sai ga ɗaya samu da shi ke za a ce ɗa ba ɗan suna ba amma inda al'ada aka fara yi tun ba a shari'a ba to wannan ɗa bai zartar ba amma shari'a aka fara yi tukunna kahin a zuwa yi al'ada sai ga ɗaya samu ga ciki saboda haka wannan ciki halar an fahimta ko sau ko da ya ɗar ma'armi nan tafi in ya shi ke nan su ci gaba da sha'anin su ko kuma duk lokacin da aka sa na ɗar ma'armi amma dai fi na ɗansu ne ba wanda zai ce bai shegi ko ɗan gabanin fatiha lokacin da aka yi zina ba ya fatiha ba da eh, wata fatiha kuma tun lokacin da aka yi zina ya fatiha zau da saboda haka abu guda biyu su ne shara'i na tarewar mata gidan miji sadaki da fedu a lokacin da za a ɗaura aure a ce jama'a kun shaida waɗannan jama'a na halarci wurin ɗan ma'ar su zuwa shaidu sannan an ambaci sadaki in na in an yi sadaki kuma ba dole ne sai an ambaci sadaki wurin ɗaura aure ba an dai yi sadaki ya yi sadaki shi ke saboda ka waɗannan sharuɗa ne na aure amma kasancewa ba a aure tare da niyyar kore sadaki ya sa wa suka ce sharaɗi ne a da na rukuni ne ta aiko shaidu ma haka duk da aka yi a nikahu sirri to babu wannan aure ba mun karanto ba ba a shaidar da kowa to nikahu sirri ne to babu wannan aure ba saboda haka duk wanda aka yi sharaɗin kayarwa daga cikin waɗanda aka ambata in rukunai ne in sharuɗan ne to wannan auren babu shi saboda haka sadaki bai cikin rukunin aure cikin sharuɗan aure ne, sharuɗan tarewa sharuɗa na tarewa mata gidan miji wani ma la ya juzu tamallukuhu yufsahu qabla ad-dukhuli wa yathbutu ba'dahu bi mahr al-mithli idan aka yi sadaki bima la ya juzu tamallukuhu da abin da mallaka sai ba ta halatta alade shi aka sadaki kare shi sadaki ko giya ita a sadaki to duk gaba ɗai za a fita batunsu za a buɗe auren nan yi sau ƙablar dukuli in ba a yi dukuli ba to a raba har sai man yi sadaki da abin da ya halatta wa gudu ba da amma aure zai tabbata 'yan kayan an yi dukuli ne tukun aka ji labari ga abin da aka ba ta sadaki sai a yi waƙi da wannan sadakin da aka yi bi mahalin misli ya kuma masu sadakin da ya dace da ita a ambata sai a bata tun da an riga an jari ko kuma matsalar ga sadaki ne ba ga ɗaya daga cikin na aure ba da cikin sharuɗa aure ne saboda haka ba a wata aure saboda sharuɗa aure an fahimta ko tsayin kamar misalin shaidu ne ai na kawo sirri to a buɗe auren sai ai dukuli in bayan ai dukuli to ko aka ji za a tabbatar da auren amma a shaidar da shaidu an fahimta ko ko shi kenan وهو معتبر بحالها waje abin da yake cewa sadaki ana la'akari da sadaki ne bi hadaha da halin ita matar da za a aura ba halin shi miji ba a maganar da ne ɗazu ke nan ba shi miji shi aka la'akari ne Manzo sallallahu alaihi wasallam kamar misalin da na bayar duk sadakin da zai ba matan da ya aura dirhami 500 na yi la'akari da halayen matan a'a ya yi la'akari ne da halin shi shi da zai aure su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa da halin da za a yi la'akari da shi waya saliha da kuma wadatarta nan ce za a yi amfani da halinta wato kyauta kenan kyakkyawa ce ko mummuna ce na fahimta ko kyawa sannan waya saliha da kuma wadatarta mawadaciya ce yanki ko ko Wa wa abawaiha da kuma ubannin eh, uwayenta sarakuna ne gidan sarauta ko gidan masu kuɗi ko gidan talakawa wa asrabiha da kuma tsaranta warinta su ma za a amfani da su shi ne ke labi a banda janginta eh, na gefen uwa ya kan nufi ba a la'akari da dangin gefen uwa don su wata kabila ita uwar ta fito da kila shi ko uban wata kabila daban ko kuma uwar wani gida daban ta hito shi ko uban wani gida daban ya hito kuma ɗiya ga uba ake jingina su saboda haka sai a yi la'akari da ‘yan uwanta na gehen uba ko dai kai ko li'abbai amma ban da ‘yan uwanta da ummai ba a la'akari da su wurin yi mata sadaki a ce ‘yan uwanta da ummai da aka wanke ga adadin sadakin da aka yi musu a'a sai da ‘yan uwanta kai da kuma li'abbai an bayyanta ko? tawo idan muka yi la'akari da bayanin da muke daga baya na misali da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan eh, sharadin duk tushe su za tun da wannan sharadin ba ba a la'akari da ita mummuna ce ba kai kace kana so ba Allah ka ce ba kai kun gani kana so ba ko kuwa shi ke saboda kana kai basara ke ko ko mai kuɗi kaga diyan talaka kana so shi ke nan sai ka yi mata sadaki yadda in talaka zai aure ta babu mutunci babu karramawa ai ka nuna lalle Allah ya baka kana da ka taimaka musu da fiye da abin da suke tsammani kuma haka shi ne ke faruwa idan mai hali ya aure biyar talaka ya kai uwayen ta maka ya kai ta maka ya yi kaza wani ya sai musu gida ko kuma ya gida musu gida da dai makamantansu dai gashi nan ko kuwa ya to kenan mai la'akari da halinta da halin uwayen ta baki to kuma dama aure ana ginawa ne bisa mutunci da karamci kasuwanci ne ake sa dabaru eh, kowa dabarar shi kai ya bugi hancin wani <laughs> ko kuwa mai sai yana so mai buga hancin mai sai suwa mai sai suwa na so ya buga hancin mai sai zama da kowa na babin hancin wani shigai <laughs> amma wurin aure son akai ka gwada darajar gidanku da matsayin gidanku da mutuncin gidanku da karamcin gidanku don alfarman da ka zo bida ka samu <clears throat> sannan su kuma da za ka zina gare su za su nuna maka mutuncin gidansu saboda ta abincin da ba su ji ma ba su iya cin wannan abincin sai ga wata kira ranar buki irin wannan abincin za ka zo ka isko gida ƙogwa kyau eh, na kullum da za su yi su nuna maka su ma suna da mutunci da karamci ilai da wadata ba su da an fahimta saboda ta za a karrama ka Aima abinda abin da ba ka zaton ma za a yi aima, ya mai yan amma tun da haka a wuce wuce a zo ɗaya kawo lebe a ce sai a yi tarun na na targon laifi ina ka yi tudu duk wanda za a kama lehen gaba hannu ga gaba ko shi wanda zai kai lehen sai ya cika a wajen kwarkwara da jirin da cakulan da na da na ya cika mota a kori kura kamar da za shi bude shago ba ce kakkawa matanka duk abin da za ka yi bata amma ba sai ka tallata ba eh ba sai ka tallata ba tafiyar mutane hankali a gayyace mutane zuwa talbon lege saboda ne za a ta gayyata wurin talbon lege ko za a bi dan mata a cika motoci wurin bi dan mata ka ce ma wani dar ma'armi ma zo ko samun halartar jama'a da wani bidan ka samu ne za a yi waɗannan duka shi mu ce kirkiro makanan mu abin da ke wahal da mu ai bidan ma ba a fa yi ba ciki na ai aika mutane biyu su ta yi sun biɗa in kaba kaba za su hau an agwagwa za su shiga an a wata mota ce za a ɗauke su a kai a tsarki shi ke nan ta yi an yi bida baki a lekun an gama saboda ya kosa bin muke wahal da kanmu amma shi wanda za a wa bidan da shi da abin da abokai ne har kuna suka yi sabbin ɗunki a yi walima duk wannan wahal da kai to ai kai ko duk abin da yake bid'a kullum kirkiro sabbo sabbi abu akai kullum kirkiro sabbi abu akai ai shedan ne ka kawata wa mutane ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum shine ke kawata musu kuma shi karanta musu idan ai ga yanda za ku yi an ji a zo a zauna ai plan din ya za a yi dan ga da za a a za a yi sai shi ne to to bi magani a a shi <laughs> dama ba zafi an ka zauna ba <laughs> da saboda ka da Allah mu zanka hutar da kamun mu zanka hutar da kamun za a zo bidan tiyanka ka ce don Allah ka a samu mini gayya a aiko mutum biyu ɗai sun isa sun da akwai wasu ɗa tsakanin inda za a bida da waɗanda za su bida akwai wasu ɗa tsakani ya ce to ba son ganyen nan shi ke nan kawo. ka taka mu kowa birki eh to in bai haka nan ba to sai a ga cewa lalle akwai sauki ga lamarin da zaba da aka masawaka makamanmu saboda kamar yadda muka ce lokacin da za a yi sadaki ana la'akari ne da halin shi wanda za shi bida ba halin wanda za a bida namba bayan ko kufu fil islam a ce tanka suke daidai da daidai ya dace da auren da ita ma ta dace ya aure ta daga dukkan su musulmai ne shi ke na an gama na ce ɗan babban gida da ɗan babban gida ɗan gidan sarauta ɗan gidan sarauta wannan dun ba kufin ba ne la in ma samu an dace haka na so in ba dace ban dace yan talar karnar ta kaso dole a kyale ta shi ma dan masu hali ne ce ɗiyar talakan nan kika so yi ce suka kai mu ga maciyata sai su suka ciya ta kansu ko kuma ka wada ta samu ku walau ja'ala itqaha sadaqaha kamin mu ce wannan wurin idan ba manta ba cikin izziya sai da ya magana wurin ciyarwa duk da mace ka aurmo inda za ka ajiye ta cikin bukka ka ɗauko ta koko cikin gidan bulu ko gidan laka in cikin bukka ka ɗauko ta yi mata bukka kusa in gidan laka ka ɗauko ta yi mata gidan laka ka in gidan bulo ka ɗauko ta yi mata gidan bulo ka gidan bulo na da filista ko bai da filista an bai da filista to kuka mata filista amince <laughs> ko abincin da za ka ciyar da ita wani yana abinci da ka ci inda ka ɗauko ta dawa ko ko shiga. <laughs> kila za ka ciyar da ita saboda haka kana da mata biyu wanka shari'a ce ɗan babban gida ɗan babban gida ce saboda haka babban gida za a ji da gidan da ka ɗauko ta gina mata wannan gidan kana da hali to ga tun na samu matsala idan kuwa ga ce gidan da ka ɗauko ta irin gidan da ka ɗauko ta a jitan cikin irin wannan gidan ya tun na samu matsala kenan ba a yi la'akari da shi miji ba ke da, su ke da aka la'akari da su ko to wannan to sharadi wa tsitsin sharadi ne Allah ce aski na hunna min hasu sakantum min wajinukum ku zaune da su a inda kuke zaune gwargwadon ikon da kuwa ta magana kuma to haka ma irin wannan ne wurin sadakin liyan fi kuzo sa'atin min sa'ati ko sai ba man kudara ne da ko fa liyan fi kuma ma ta Allah shi ke nan zaba da ka an gama wannan sai ga wata kuma walau ja'ala ibkaha sadaqaha madal ibku wa lazamahu mahar mithliha boya ce yadda za a aure ki amma da sharɗin ‘yanta ki zan yi to ‘yanta wanda zai yi miki kuma sadakin ki ke yadda ta ce ina yadda aka ‘yanta ta aka armeta, ya ce mazal ituku ‘yancin da ya mata shi ke ya tabbata amma dole ki ba ta sadaki ‘yancin nan bai zama wa sadaki ka ce tawo a ga wace fara cewa tawo mu ji abin da Allah ta kulla <laughs> wata sabuwa ko <laughs> mai wafanin yancin ba ta sami yanci ba yi suka biya sadaki <laughs> gare ka ba ita kan gare ta ya yi wafani sannan kuma ko kai gare ka yawa ba za a ce ba boya ka karmi ba duk da zai boyar ta kata ko amma dai ba boya ka karmi ba saboda haka in mata biyu gare ta gare ka wacce ba ta ce mata boya ba ta yi mata eh, waɗe ko ba boya ka ji armi ba to nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya auri safiya binta koyayi yan ta ta da ya sadakin ciki ai wani sadaki ba waja'ala ibqaha sadaqaha haka hadisi inganta a cikin bukhari amma ga shi mallan ya ce muna yancin ya tabbata tunda ba a warje da yantawa da zarar ka furta ma bawa ko koya yantawa yantawa na ta tabbata ko da cikin ba'a ko to an ji amma ce kuma bai zama sadaki ba sannan kuma mu koma baya magana ce ta walwale wagga magana wa manfa'atan ba ce ana sadaki da amfani ba to yan tawon ba amfani na ba ba ta amfana ba Ta. shi ne sa duk aka kauce ma abin da shari'a ta tabbatar ya inganta ƙur'ani hadisi to sai ya ana tahiya ana warware abin da ake eh, magana a kai walau da ala itqaha sadaqaha madal itqu yace ko eh, wala zimahu maharu mithliha dole ba ta misali eh, sadaqin walau sharada alaihi ziyadatan ala sadaki fil aqdi fahiya kas idan ya kasance waliyin matar ya sanya wa miji sharafi ƙari a kan sadaki ce bancin sadakin da wacce za ka kai ni hajji ko kuma za ka gina min gida ko za ka ba ni jallin ya kasuwanci adadi kuɗi kaza an bayan da ko ya dai aza mai dai wani abu ƙari a kan sadakin shi ne ce walau sharaɗa alaihi sharaɗa alwaliyu kenan ko alaihi alas zauji kenan ziyadatan ya yi mai sharaɗin ƙari ala sadaki a kan sadakin da yawa ɗaya dai fil akadi kahin ɗaura aure ko wurin ɗaura aure. to fahiyar kasada wannan ƙarin da ya mai ɗin nauyin shi daidai ne da sadaki matsayinsu guda da sadaki yadda ya zan dole ya ba da sadaki to dole ya ba da wannan karin kuma da hankali an fahimta ko? eh inda bayan an yi auren ne to da wannan bai zan tsaye da sadaki ba wata kyauta ta in ya cika to in bai cika ba dai ba abin da ya shafi a wurin wala yajma'u al-bay'u wani nikahu fi aqdin ba a haɗa ciniki da kuma aure ɗaura aure fi aqdin a cikin yarjejeniya guda boya ce za a ba su wa sadaki ko bawa rabi sadaki rabi kuma sai sura an fahimta ya kasance dubu ɗari biyar al sadaki to shi ko ba wanda miliyan guda a kudi ne saboda haka an sai da muku da rabin bawan a kan naira dubu dari biyar rabi ne kuma a matsayin sadaki saboda haka shi miji sai anshi shi naira dubu dari biyar daga hannu waliyin mata an fahimta bawa ya zo mallakar ita matan ita da rabi waliyin ta da rabi in kuma ita da kudin da za ta biya bawan shikenan bawa ya zabo nata a rabi sadaki a rabi kuma sai dan mata na an kai an bayanci wannan kenan cikin yarjejeniya guda an haɗa ciniki da kuma aure ta haka nadin bai halatta ba shari'a ba ta halatta haka nan ba cikin yarjejeniya guda ba a haka kamar yadda ba a haɗa ciniki da eh, binnan jinga aure eh, kasuwanci da jinga ba a haɗa shi eh tela kake maɗunki kana sai da yadu duka ko to a yi cinikin ɗunki ba a yi cinikin yadi da daban eh, ka ce yadi biyar da ɗunki duk sun kama kaza cikin yarjejeniya guda kenan da ciniki da jinga ko to musulunci bai yadda da wannan ba don fahimta in wani ya tambaye ka nawa kudin yadi nawa za ka ce mai in ya tambaye ka nawa aka dunke maka tuwa yanzu, a za ka ce mai ba ka sani ba an fahimta to ba haɗa ku. Ɗan mu je zuwa. wa yin sahabu ta ajiluhu mustahabi ne a gaggauta biyan sadaki ko dai kashen ɗaura aure ko wani ɗaura aure a gaggauta ke nan ko au ba a ba'adahu ko kuma a gaggauta sashi ƙablar duhuli kayan mace ta tare gidan mijinta a ba su wa duka ko a ba su wani abu ne daga ciki kadda ya kasance da tare gidan miji ko sisi na sadaki ba a bata ba makaruhi ne haka duk da babu komi ko a yi haka nan wala hal wa hatta taqbada al hal tana da damar ta hani kanta da ce wanda ko kusa da ni ba kai sai ka biya sadakin da aka ce ka zakace za ka basuwa ka'in a tare shi alhal wato wanda lokaci ne ya cika to ba su wata kwanu an fahimta ko lal mu'ajjal amma banda wanda aka ɗiban ma'ajali ajalin bai kai ba tukunna tau wala ba da tamkinihi ko kuma eh, ba da tamkinihi ba da damar ta hana kanta nan da yake lal mu'ajjal wato ba za ta hani kanta ga miji ba don bai biya ta sadakin da aka ɗiban ma ajali ba ko da ko ajalin ya kai shi a ƙara min ajalin to ba za ta hana mai kanta ba za ta hana mata ba za kanta ba ba za ta hana mai kanta ba don bai biya eh, wanda aka ɗiban ma ajali ba sai ya addafi kuma wala ba da tamkinihi ko da wanda lokaci ne ya yi ne ba ta hannu kanta cewa sai ya biya ba sai da ta ba da kanta ya yi kwanci aure da ita da baya ta dawo da ce ban kuma yadda kuma sai ka biya kudin ta zaki awa tun da dai har da za ta ba da kai boriya ko to shi ke nan, kamar yadda hausa ke cewa fa'in asara ƙablar bina'i fada halfasko idan ya talauta tun mace bata tare ba ɗai da abin da zai biya sadaki an je dai an yi bida ko? ƙarƙila ha an daura aure kahin a tare sun gaba da bai sama abin da ya ba da sadaki ba to tana da dama ta ce a buɗe auren falaha wai al'amari ya koma ga hannunta yanzu ita mata an fahimta ko ko dai ta ce a kuɗa aure shi kenan ko kuma ta ce a'a a ɗiban mai ajali ni na yadda in tari amma ɗiban mai ajali har shi samu ka tafi shi biya kuma haka ya yi mata ko eh da cikin halin da ake ciki yanzu musamman <laughs> ya je gidan mijin ko kuma ta kama dahir tukun in ya zo ta kama dahir da zannu zannu zannu zannu a tafiya sadakin eh. fa'in ikhtalafa fi qadrihi idan suka yi sabani ga yawan sadaki tsakanin miji da mata kenan ko tsakanin miji da waliyi ko ainihi ko suka yi sabani ga abin da aka matsaya a kai cewa shi za a ba su wasa daki an kuɗi in dabba in gona in gida duk da abin da aka yi matsaya a kai yau a kai suka yi saɓani to fa'in halafa kowane ziyaranci ya rantsuwa cewa dubu ɗari shida aka yi sadaki shi kuwa ya rantsa cewa dubu ɗari biyar an kai fasa ha su abu da wurin an fahimta ko sai wa na nakala duk wanda ya tsiran tuwa lazima kuma halafa alaihi al ya lazimta shi biya abinda wancan ya rantsuwa akai in miji ce, a'a ni kan bazan rance ba to dole shi biya 1600 in ko wakili ce wali ce, a'a ni kan bazan rance ba to dole shi an shi 1500 da miji ya rantsuwa akai an fahimta ko duk ana magana ne ƙablar dukuli wa ba da dukuli in bayan in mata ta tare gidan miji ne fa wannan takaddaman ta taso game da yawan sadaki ko kuma abin da aka ayyana za a ba su sadakin sai ga saɓani alƙaunin ƙaunuhu abin da miji ya faɗi da shi za a aiki ba adadi za a yi sadaki 500 bayan an tare shi kunna ta taso to lokacin shi adda magana ko abin da aka ayyana za a basuwa sadaki miji ya ce akuya na ce zan basuwa suka ce a'a sa ka ce za ka ba to akuya nan ya tambata ta mai ta ko tawo wa fi qabdihi qabla ad idan suka yi saɓani fi ƙabdihi game da karɓar sadakin ƙamlar dukuli tun ba a yi ba ƙauluha ko to wannan ita adda gaskiya tun ba ya dukuli ba suka yi saɓani cewa ya ba su da sayaki ta ce bai bai ba to lokacin ita adda gaskiya wa ba da hu idan ba an yi dukuli ne fa sai ga takaddama ta taso ya ya biya ta mata ta ce bai biya ba to ƙaunar man shahida da hulurfu magana na hannun wanda she abin al'ada ta shida menene al'adar mutanen wurin biyan sadaki kahin tarewar mata ko kuwa sai an tare shi ba da sadakin yi abin da ya za al'adar mutanen wurin to da wannan za a yi aiki wanda magana ta dace da al'ada to sai aka fi magana kamar wurin sai abinci ne bayan ya zama ce abinci mai abinci ta ce kudi ta ce aka kayan ce abinci na ba ke kudi bai da shaida na ya bayan ba ta da shaidar ba a ba ta ba don ya al'adar abin ta sai sawa na mutanen wannan wurin da amsa abinci a bada kuɗi ko sai bayan gama ci inda amsa aka bada kuɗi ya ce ya bayar bayan ya gama ci to shi da gaskiya in kuwa bai bayar kuɗin ba al'ada dai ta shaide shi sai dai can tsakani ne da Allah in ko sai an gama ji tukunna gaba da kuɗi ya ce ya bayar tun da an shi abinci to al'ada ta ce a'a baka bada kuɗi ba ko da ya biya yan kuwa an fahimta ko to haka ma sadakin ba da dukun su kai sabani to al'ada su take kablar dukun aka ba da sadaki ko ba da dukkan aka ba da sadaki sai a koma mu wani illa an ya kuna ma'aha kitabun sabitun sai idan akwai rubutu rubutacce tsakaninsu to nan ka sai a kuma ma abin da ke rubuce hmm. wa yukammalu bil mauti wal an ba da rabin sadaki kafin a yi bayan a yi sai ga mutuwa to za a cika sadakin sannan kuma in ana raye ne kuma ki cika sadaki tun da ya bi nayi sharuɗa guda biyu ne za su sa a cika sadakin almaur albina to ko dai ya yi duhuli da ita to cika mata sadakinta ya mutu ne kafin abin da bayan an ɗaura aure ne ya mutu to nan ma za a cika mata sadakinta an ta ko malamai turko suna cewa almautu kan dukul abinda suke cewa ke da, inda saki ne shigo tun bai tare da ita ba to da wannan rabin sadaki zai ba an bayyanta ko kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ambata wa shattaru bi salati qablahu za a ba ta rabin sadaki a shaqru annis kenan rabin sadaki ne za a bayar duk talaki a sanadiyar saki ko gabanin dukuli an kuma ya ce ya cika mata shi nan kuma kamar da Allah ce illa an ya afuwa alladhi bi yadihi ko ya afuwa da bi yadihi uqdatun nikah wane ne bi yadihi uqdatun nikah wasu kace miji shi ka cewa ga ran da za a ɗarba mai arme da matata wasu kuma su ce a, a uba ko wakili waliyi shi ya da shi uku da tunnika ko eh, shi ke ayyana inda za a ɗaura aure da malamin da zai ɗarba arme ko kuma gare shi ake bidan izinin ɗaura aure ko kuwa ashe biyar da shi uku da tunnika kenan in daura auren da hannu da suke to duk dai malamai suna bisa gare shi kowanne in shi mijin ya tunwaye mata shi kenan ya ce to nima na miki afuwan rabin sadakin ma da Allah ce amsa ko kuma wakilin waliyin ko ya ce to duk da rabin sadakin da Allah ce ma amsa gare ka mun barma an fahimta ko in hmm, an gane cewa matsalar kan hmm, saboda ga matsala kuma ta shigo har man bai yi ba to shi dan kara shi je kuma shi arma wata ya bai fita ko sai eh, wa yasqutu bi kulli furqatin takunu min jihatiha sadaki na faduwa bi kulli furqatin da duk kowane irin saki ne takunu min jihatiha wanda hito daga ita matar ba za a ba ta sadaki ba an dar mai ta ce to ita ba ta so ne bai sake ta yana son mata ta to ko rabi sadakin ba a ba ta ana tare ana shan daɗin arme ana ci gaba da armatayya ta ce ita ba ta so ne a ce to ke ba maganar sadaki ba duk da sadakin ki ba baki ba tukun amma tun da zo ke ce baki so to shi ke nan ba abin da za a baki kuma dan fahimta ko don inda ka zaɓi su rashin so ba da gare shi ne ba saboda haka babu maganar sadaki in ya kasance qabla dukhul nan, ko idan ya kasance ba da dukhul ne ta ce ba ta so kuma ba a riga aka ba da sadakin ba tukun to ita dole ne a ba ta sadakinta wanda zai halattar da farajin da malikiyar sai rubu dinar ya koma wurin waliyinta ko ya anshi saura ko kuma ya zan ba za a ba ta sauran ba in ba a ba ta bane gaba ɗai in kuma ha an kammale mata ne to ta cancanci rubu da ɗin amma duk abin da ya rubu dina to shi ko a matsayin mai abi ne a matsayin mai hulku kenan ko sai illar tamlika wata khayira ba ce sakin da aka ce a tamli almamallaka da almuhayyara wanda za a mallaka mai yabon armi ta saki kanta adadin da ta ga dama shi miji bai ya bude baki ne ce na saki amma ga a zaune a majalisa an ba ta dama ta saki kanta adadin da ta ga dama in ta ce saki daya miji bai da magana in ta ce saki biyu yana dama ce a ban yadda da biyu ba gudanar yadda da shi ba da ta ce uku ce a'a biyu na yadda da su ko kuma guda nan da nan ba sai an wace da tukunni an fahimta ko almamallaka ce na almakhayyara ita ce wadda za a ba da zaɓi ko dai ki zaɓi aurenki ko ki zaɓi rabuwa ba za ta ce ta zaɓi eh, rabuwa amma da saki guda ba a'a da ta ce ta zaɓi rabuwa to saki uku ne a malikiya in kuma ta ce ta zaɓi arminta to babu saki ko guda abba idda ko a malikiya ke amma irin wannan mazabin maliki ya bisa daga cikin irin waɗannan ne dusar da ke a ake arminta a ta hayyar an ba ta zaɓi ko ta zauna gidan aurenta ko kuma ta hita da ta zaɓi hita to hitan nan da ta zaɓa saki uku ne a mazakiya an fahimta ko ta yi to irin waɗannan wasu mazahib da ba malakiya ba saki guda ne muna da lokaci? a kai aka tambaya an eh. da limit online ne aka tabbaya ai kowane ne ke rikodin lokacin sallaye kwaɗi yi cewa lokaci yayi

dole gina ku suka wa wani ma shi